ita rayuwa bashi ne duk yanda ka bada ta za ta dawo maka in ka bada alkhairi ka kwantar da hankalinka alkhairi zai zo maka Allah ji kan shak Abubakar Mahmud Gumi da Rahama wata rana zai je mitin aka ce da shi malam an shirya makirci wurin nan za a cutar da kai za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza yace shin kun tabbata suka ce kun tabbata suka ce ce to kuma tsayin tahi sun dauka zai ce a fasa sai ce kuma tsayin tahi suka ce malam mu muna kaunanka ka bar mu mu je kun sa abin da ya faɗa wallahi maganar shi ya kamata a rubuta ta da ruwan zinariya kowa ya rinka karanta buɗe bakinsa kawai cewa yi ban nihi kowa da sharri ba babu wanda sharrin shi ka isowa gare ni kuma tsa sai ya tafi wannan maganan nashi ya cancanci a littafi a kansa ya ce ban nihi kowa da sharri ba ba wanda nika nuhi da sharri don haka babu wanda sharri ne ka isowa gare ni kawai sai ya tafi kuma ya je aka yi lafiya aka dawo lafiya ce to kun ga abin da naka hidi muku da kun biya ma shaidan yaushe mun kai wanga aikin alkhairi Allah ji kan manya to kage wannan wallahi haka ake son musulmi wato a asali ko ya kamata an ga musulmin banza ne a yi mamaki ba na kwarai ba saboda littafin ka nagartaccen littafi ne annabinka ya fi kowane annabi ka ta fita kowa